واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه a gaba da karatun littafin sayo muslim yau muna safiyar lahadi uku ga watan takwas watan sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara uku, wadda sai daidai da shida ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara 2022 muna cikin kitabu sala littafi na hudu ko na biyar a jerin ƙananan littattafai 54 ko 63 da ke cikin wannan littafi na sahihu muslim jiya mun tsaya ƙarshen babi na goma sha ɗaya hadisi mai lamba arba'in da shida ɗari uku da tasa'in da bakwai a cikin baka ko kuma hadisi mai lamba ɗari tara da goma sha biyu a wata nusfa yau insha Allah za mu tashi farkon babi na sha biyu hadisi na lamba ɗari uku da goma sha uku Allah ya taimake mai sa mu dace ma muslim Allah ya jigansa ya ce babu al mamumi an jahrihi bil qira'ati khalf imami babi da zai bayanin hani ga mamu cewa ibar bayyana karatu a bayan limaminsa ma'ana idan mutum yana sallah bayan liman to kar ya bayyana karatunsa da yake yi a inda shi liman ɗin yake bayyana karatu ballantana a wurin da yake ɓoyewa قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال وأن حديث بسنة رجوع عمران بن حسين الله يقارى متى يدايتي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الزهري أو العصر ماذا قال الله صلى الله عليه وسلم يا إيمان صلى الأزار قول أثر فقال في قال الله صلى الله عليه وسلم يتي أيكم قرى خلفي بسبح اسم ربك الأعلى وانيني دقتكنكو يكرا تسبح اسم ربك الأعلى أبايانا faƙala rajulun ana sai wani mutum ita ni ne ya rasulallah walam da biha illa alkhair ba kuma komai nake nufi da hakan ba sai alkhairi Ƙala, Manzala sun salami ce kada alimtu anna ba'dakum khalajaniha ita lallai tunda ji abin da ya faru na san wani daga cikin ya yi kutse gare ni a cikin wannan sura mana. manzo Allah su sallam shi ma ita ya karanta saboda haka shi ma wannan sahabin sai ya karanta wannan sura sai manzo Allah su sallam ya ringa bata a ciki to da haka sai manzo Allah ya tambaye su sai ce aini ne sai ce to na san arina ta hausa an sa ma eh, mahaukaciya قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وأن حديث الشيما أن ديزو عمران بن حسين الله يقارى مسيدا شو من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا صلى صلى أزهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى sai wani mutum a bayan manzo Allah su salam ya ringa karanta sabbih isma rabbikal a'la falam man sarafa lokacin da manzo Allah su salam ya gama sallah ijo ya fuskanci mutane kala sai yake ayyukum qara'a aw ayyukumul qari wane ne daga cikin ku yayi karatu ko yace waye mai karatu a cikin ku faƙala rajulun ana sai wani mutum ya ce ni ne ya rasulallah fakala sai maza Allah su salam ya ce qad zanantu anna ba'dakum ha, tabbas na yi sami yaqini cewa wani daga cikin ku yayi mun kutse a cikin wannan sura yayi jayayya da ni a ciki ina karantawa yana karantawa قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي أول سند قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي كلاهما عن ابن أبي عروبة عن قتادة بهذا الإسناد لقتادة بدون إسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر شاء من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا صلى الظهر wa qala kuma yace kad alimtu anna ba'dakum khalajaniha an gane ku to ina mahallu shayar a cikin wannan babu da ko ina ce kar ayi kar an gane da abin nan ne da yake cewa al-isharat tafsil allazi harara ta yi shida kunni ta yi shida ana harara su sai gane me ake nufi to abin da aka yi kenan shi ne abin da imam muslim ne tun da annabi ya tuhuma wane ne ya yi ai ni ne ya rasulullah haba ni kam na san wani mun kofi a cikin wannan abin kenan a daina yin kofi Kofi abu ne mai kyau ba abu ne mai kyau saboda haka to idan mutum ina bayan liman kada ya ringa bayyana karatu sai zaman to ya rudar da shi liman, an gane farko muka ce ko inda limai yake koyewa na inda yake bayyana dama mamu yana karatu ne bayan liman lokacin da yake bayyana karatu sai ka ce a'a e, mun ji fatiha ji abu horera sai ce dan ka karanta a zuciyarka ana ka karanta a koyi wannan dan mutum ya tsira daga sabanin malamai sai ka karanta fatiha ko lokacin da lima yake bayyana karatu amma iya fatiha da ko kuma sai ka tsaya ka saurare shi masala ce da malamai sun tattauna amma don fita daga sabani da abin kuma da ya fi daidai da ƙa'idoji na ilimi to wannan shi ne abin da ya kamata kai an gane babu hujjati man qala la yujharu bil basmala babi da zai bayanin hujjar malaman da suka ce ba za a bayyana basmala bismillah ba lokacin da za a karanta fatiha قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن جندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال وأن حديث لسنة يزوى أنس بن مالك الله يقال مسيد دايتي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم wa abi bakr wa umar wa usman yace nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abi bakr da umar da usman Allah ya kara musu yadda falam asma ahadan minhum yaqra bismillahir rahmanir rahim ban ji daya daga cikin waɗannan yana karanta bismillahir rahmanir rahim a karatun sallar a fatiha ba قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد شعبة يكوى حديثي تكون ونن إسناد وزاد إقارة قال شعبة يتي فقلت لكتادة سينتي لكتادة أسمعته من أنس kaji wannan maganar daga anas dan malik allah ya kara masa yadda kala na'am ita kwarai nahnu sa'alnahu anhu mu ne muka tambayi Anas din game da wannan idan mutum zai yi karatun Fatiha a cikin sallah sai ya ce bismillahir rahmanir rahim sai ce nayi sallah bayan manzo Allah da bayan Abubakar da bayan Umar da bayan Usman ban ji ɗaya daga cikin su yana bayyana bismillah ba a shikenan ko قال حدثنا معمر بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن عبده أن عمر بن الخطاب كان يجهل بهؤلاء الكلمات وأن حديث عبده يبعد الأباري عمر بن الخطاب الله يقار مسيده ya kasance ina bayyana waɗannan kalmomi lokacin da zai fara karatu sallah ya kuli yana cewa subhanakallahumma wa bihamdika تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم أركي يا تبت غريك يا الله وبحمدك أنا شوطنيا أركك كذا قوديا غريك تبارك اسمك سوننك يا البركة يا الخير ديوة وتعالى جدك مطعينك كما يا توكك بامي إيه تمتا ولا إله غيرك babu wani abin bauta da gaskiya da cancanta da dacewa wanda ba kai ba wa an kata ta ta annahu ka taba ilaihi yukhbiru wa anas bin malik annahu haddathahu qal da qatada cewa shi ya rubuta zuwa gare shi wane ne ya rubuta zuwa ga qatada shine abada an gane ku daga anas bin malik annahu haddathahu qal cewa shi anas ɗin ya ba shi labari ya ce sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakrin wa umar wa usman na yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam da abi bakar da umar da usman kai kai anas ka ji daɗinka ko wanda ya sallah bayan waɗannan ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba haka bane wanda ya sallah bayan manzo Allah da bayan abubakar da bayan umar da bayan usman aikin shi ya ji daɗin ya yi sallah bayan manzo bayan siddiƙi bayan shahidi bayan salihu a fahimta fakanu ya huna bi alhamdulillahi rabbil alamin sai suka kasance suna fara karatun fatiha ne da alhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahir rahmanir rahim باسا أنبتا معنا ma'ana كرنت بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها هو ko كراتو هو karatu قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك وأن حديث عبد الله بن أبي طلحة ya ba da labari cewa shi ya ji anas ɗan malik Allah ya ƙara masa yadda yana ambata haka cewa da manzan Allah da abubakar da umar da usman ba su bayyana bismillahir rahmanir rahim lokacin da za su fara karatu a cikin sallah a karatun fatiha an fahimta باب حجة من قال البسملة آية من أول كل صورة سوى براءة باب ذي بيان شوى ko ambatan hujjar wadanda suka ce bismillah aya ce a farkon kowace sura in banda suratu baraa suratu tauba qala hadathana ali ibn hujr al-sa'di qala hadathana mushir قال أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك حول سند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مثير عن المختار عن أنس قال وأن حديث السند يزوى أنس بن مالك الله يقارى مسيد دايتي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا wata rana manzo Allah su salam ina cikin mu iz agfa igfa'a sai ainihin bacci ya dauke shi lu wani lu haka thumma rafa'a ra'sahu mutabassima sannan manzo Allah su sallam ya dago kansa ina murmushi fa qulna ma adhakaka ya rasulullah sai muka ce me ifsa ka dariya ya manzo Allah قال من ذا الله عليه سلمتي أنزلت علي آنفا سورة عن سوكر من دوت سورة نازلنا فقرأ سيئي كراتو إكرانتو أنن سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شامئك هو الأبتر sai karanta bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai inna a'tainaka al-kautsar lallai mu ne muka baka al-kautsar ko dai kamar da zamu zo mu ji wani tafki ne da Allah ya baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya sha ruwa daga wannan tafkin shi da kishi ruwa har abada ko kuma Allah ya baka alkhairi mai yawa an gane kuma kowanne ka fassara duk ɗaya ne Allah ya ba manzo Allah alkhairai masu yawa an gane ba za ka iya ke alkhairan da Allah ya ba manza Allah da haka duk inda ka kai da cewa sai ka ƙara manza Allah daraja ba za ka iya an riga ya an gama duk inda mutum ya kai da cewa sai ya rage masa daraja ba zai iya ba saboda darajarsa is fixed an riga an samar da ita ne Allah ya riga ya bashi wannan daraja din da haka ba wanda ya sai ya ƙara ta ko ya rage an gane ku fa salli li rabbika wanhar dan haka kai sallah ga ubangijinka kuma ka soke abin suka abin yanka saboda Allah subhanahu wataala shi kadai inna shani'aka lalle wanda yake batinka huwa al-abtar shine wanda yake mai katsatsiyar albarka shine wanda aka ɗebewa albarka thumma qala sannan ite atadruna mal kawthar kun san menene al faƙulna Allah wa rasuluhu alam sai muka ce Allah da manzansa su suka sani kala manzala su salamisi fa innahu nahrun shi alkawusar ɗin nan wani kogi ne wani tafki ne wa adami rabbi azza wa jal wanda ubangiji na mai buwaya da ɗaukaka imin alkawarinsa alaihi khairun kithir akwai alkhairi mai yawa akan wannan tafki huwa haurun taridu alaihi ummati yawmal qiyama shi wannan wani tafki ne da al'umma ta za su zo su sha ruwa daga cikin sa ranar tashin alkiyama aniyatuhu adadun nujum kofunan sa da za a diba a ringa shan ruwa adadin taurari fayyukhtala bil abdu minhum sai a kore wani mutum a cizge shi a kaɗe shi daga cikinsu faƙulu rabb sai ce ya ubangiji innahu min ummati wannan ɗin da aka kore ina daga cikin al'ummata fa ya ƙulu sai ce ma ta dare ma ahdasat ba'da kai baka san mai al'ummar taka ta farar ba a bayanka sun yi bidoyi sun yi ƙage-ƙage sun yi kwaskarima sun yi ƙare-ƙare da rage-rage a cikin addini zada ibn hujr ibn ya kari fi hadisi a hadisin sai ce baina azhurina fil masjid wata rana manzo Allah su sallam ina cikin a cikin masallaci wa kuma yace a tasar wayar ma ahdasa ba'dak baka san me shi wannan da aka kore ainihin daga cikin al'ummar taka baka san abin da ya kirkira ba ifarar a cikin addini ya zo ya saka abin da baya cikin addini a cikin addini abin da yake cikin addini kuma ya fitar da shi an gane to ma'allu shi da cikin sai karanta bismillahir rahmanir rahim قال حدثنا أبو بكر أبو قريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول وأن حديث بسند شيماز أنس بن مالك الله يقال مسيدا muhtar dan kulful yace naji anas dan malik yana cewa agfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ighfa'a manzo Allah su sallam yayi wani bacci lu بنحو حديث ابن مسهر غير أنه قال قدم قتن حديث ابن مسهر سيدي شيتي نهر وعدني ربي عز وجل في الجنة عليه حوض وني كوجيني Allah ya ubangiji na mai buwaya da ɗaukaka ya alƙawarta mun shi a gidan aljanna alaihi hawo a wani tafki a kansa ya yadhkur adadin adadun nujum bai ambata cewa adadin kofuna da za a ringa ɗiba ana shan ruwa sun kai adadin taurari ba an gane ku. ina fa'ida imam mutum sai kawo babi da ya ce ba za a bayyana bismillah ba sai ce kuma hujjar waɗanda suka ce bismillah aya ce a cikin kowace sura in bane sura su bara ma'ana fa'idar da yake babu kenan wanda ya ce bismillah aya ce a kowace sura ba fatiha ma sai ya karanta bismillah an gane ku in karatun sallah a bayyane sai ya karanta a bayyane in a koye zai yi a koye fai to sannan wannan ku sani ana magana ne akan mahallin ita bismillah din a cikin fatiha shin aya ce ko ba aya ba in ko ba haka ba to duk sanda karanta alkur'ani a cikin sallah fatiha sai ka karanta bismillah da aka shi nan muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama addu'o'in istifta sai ta a'udhu billahi samil alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه سيتي بسم الله الرحمن الرحيم وسنن سي فار قراتن فاتحه an fahimta to saboda haka wannan babu sabani tsakanin malamai wajen boye bismillah din lokacin sallah inda suka karu juna sani shine lokacin bayyana wajen bayyana nan ne ake cewa wasu ke cewa zaka bayyana wasu ka ce ba zaka bayyana ba to kai yanzu abin da yake kanka a matsayinka na liman sai ka san karatun da kake kira'ar da kake yi menene matsayin bismillah a wannan kira'a in aya ce to sai ka karanta take idan ba aya bace a wannan kira'ar da kake to ba sai ka bayyana bace amma za ka karanta a koyi an fahimta babu wadai yadihi al-yumna ala al-yusra ba'da takbiratul ihram سعة صدره فوق صرته ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه babi da zai bayanin wadda yadihi yumna ala yusra mai sallah ya dora hannunsa na dama akan na hagu ba'da takbirat al-ihram bayan kabbara harama ta haka sadrihi karkashin kirjinsa wa fawqa surratihi kuma saman kibiyarsa ووضعهما في السجود على الأرض حذو منكبيه كما لوك كان سجدا يعجي حنا ينسى أقسى دورة وقت قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبي وائل بن حجر annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisin da sanadi zuwa wa'il dan hujr Allah ya kara masa yadda annahu cewa shi wa'il dan hujr din Allah ya kara masa yadda ra'a annabi alaihi wa sallam ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam lalle wa'il kai farin gani wanda ya Allah farin gani ina da imani dan ba ganin ne kawai ba a sai kuma da imani Ya Abuja ma ya ga manzo Allah haka ne ko ba haka bane abu lahab ma ya gan shi ga sunan da yawa sun gan shi amma ba su dace da ganin ba an gane amma kam shi wa'il dan hujjar ya yi farin gani ya dace cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi as-salati fakabbar ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shiga sallah ya daga hannunsa ya yi kabbara wa safa hammamun hiyala uznai sai hammam sai kwatanta musu daura da kunnuwan an gane sun marta hafa bi saube to manzo Allah sallallahu akwai riga kamar alkebba a tare da shi sai ilin liba da ya ja wannan bangare ya ja wannan bangaren sai ya dora hannunsa a kirji ثم وضع يده اليمنى على اليسرى sannan ya ɗora hannunsa na dama akan na hagu falamma da an yarka akhraja ilayhi min as-sawb da ya so yi ruku sai fito da hannayensa daga cikin tufafi thumma rafa'ahuma sannan ya daga su thumma kabbara sannan ki kabbara ma'ana da kabbara da ake yi da daga hannu yayin tafiya ruku faraka sai ruku falamma qala sami Allahu liman hamida lokacin da yake sami Allahu liman hamida rafa yadayhi nan ma sai ya daga hannayensa falamma sajada sajada baina kaffaihi lokacin da ya tashi yin sujada sai ya sujada a tsakanin tafukan hannayensa ma'ana ya ajiye hannayen ƙasa ya tsora goshinsa a tsakani kenan kaga hannayen za su to daura da kunnuwa an gane ku da haka ne muhammad fu'ad abubakar ya ce nan da ita ya yi ko hammam ya nuna musu yadda yi an bayyana sifatar rafi bi rafi yadayya ila qubalati udnayhi wa hizaihima wato nuna musu haka manzan Allah yi ya daga hannayensa daura da kunnuwansa sannan da ya je sujada nan ma ya ajiye daura da kunnuwa an gane ko hannayensa a tsakanin eh, a tsakanin tafukan hannayensa kuma daura da kunnuwa a fahimta to kenan kun ga ainihin wato haka suka ruwaito wannan sallah din daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to duk abin da zaka yi sai ka bi umarni an ce kaza za a yi sai ka yi wannan kaza din an ce kaza za a bari sai ka bar wannan kaza din wannan shine yake baka dama ka ji cewa kayi sallah irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar da Allah ba zai karbi wata sallah ba idan ba ita a matsayinka na musulmi in kana so Allah ya karɓi sallarka to lallai ne fa ka yi sallah irin ta manzan Allah sallah a sallah da yawa na kanci malin da yawa manzan Allah adalci shi da aka ce yi sallah sai aka zo aka koya masa ya zai yi sallah aka ne ko ba haka bane koya masa aka yi ba fa shi iga dama bari yi haka ba a'a koya masa aka yi ga inda za ka yi bayan an koya masa shi kuma ya koya wa sahabbai don su koya su iya wata rana sai ta isa yawon kan mimbari da ya tashi yawon kan mimbari sai i kabbara ya ɗora hannunsa na dama akan na hagu akan kirjinsa ya yi karatu suna kallonsa ya duk igama ya yi ruku'u inda ya kamata a yi ruku'u ya gama ya ɗago yi tsayuwar da ya kamata a yi dattijan arziki da shekarunsa kuma sai jawo da baya sako daga kan mimbari da baya da baya da baya da baya sai da ya zo ƙasar mimbari ya yi sujada ya yi sujada farko ya ɗago ya koma ya ta biyu ya gama ya ɗago ya zauna i miƙe sake takawa da ƙafafunsa masu alfarma masu daraja ƙafafun dattijo mai shekaru ya sake hawa kan mumbari ya tsaya ya sake yin sallah raka'a ta biyu ya yi ya gama abin da ya kamata a yi ana tsaye zuwa ruku da ɗagowa sannan isa ka jawowa da baya da baya da baya sakko haka fi manzo Allah yi fa su kuma duk suna suna kallon bayan yayi ya gama ya yi sallama sai ce na yi sallan ne ta'alamu salati dan ku koyi sallata ku sanya nake sallah don me yayi don musanyar da yake yin sallah to kuma sahabban nan babu ko shakka sun ruwaito mana waɗannan abubuwan yadda manzo Allah ya koya masa su ko ya koya musu su yanzu gashi muna jin hammam shi ba sahabi bane ai amma inda malaminsu daga cikin sabon abuwa ya nuna masa shi ma ka nuna ɗalibansu an fahimta a nan duk abin da manzo Allah ya koya musu da suka koyar kuma sai suka koyar da shi a aikace waɗanda suka koya daga wajensu ga ilimi a rubuce a karanta ga kuma ilimi a aikace a gabbance aka suka riga koyar da mutane ka yanzu nan waɗannan yi musu adalci muka zo sai dai mu karanta theory ko mu karanta kawai wannan karatun shikenan ba za mu je mu ɗabbaka ba za mu koya ba mun yi musu adalci ko kusa ko alamar musu adalci don muka yi haka adalci shine inda suka koya a ilmanta a aikace mu ma sai mu koyi sallah din a ilmanta a aikace menene ya kara musu kwarin gwiwa ya kara musu karsashi izaburar da su su koyi sallah irin ta manza Allah sallah, a wasallam imani da yadda da suka yi da su kankancewa wanda yi sallah ba irin ta manza Allah ba Allah bai karba wajen in ka yi sallah ba irin ta za Allah ba Allah bai karɓa wajenka to sannan kuma sun yarda ran kiyama Allah ba zai tambayi kowa game da kai ba sai manzo Allah ba zai tambayi manzan Allah game da kowa ba sai game da kai ina ce kai ba ana nufin kai kai kaɗai ba a kowa a karan kansa Allah ba zai tambayi kowa game da shi ban ba manzo Allah ba kuma manzo Allah Allah ba zai tambaye shi kowa ba idan ba shi ba ni haka ne kai haka ne ke haka ne ita haka kowa duk musulmi haka ne to yadda da wannan da suka yi a yanzu mu da muka zo zamani ya kamata mu ringa tantance irin waɗannan yanzu misali kana da jarrabawar fiqhu ko kana da jarrabawar hadisi ko kana da ta mathematics ko hausa ko ko abin da ya kama haka kana tunanin wani malami ne zai amsa tambayar ka ko zai sa maka tambaya yi maka makin wane ne zai yi malamin subject kan ko wanda ya koyar da darasi shine zai sa jarabawa ko kuma shine zai makin ko ba su bane ba shi bane a'a kamar haka ne fa ranar lahira fa kamar haka ne inda ka san nan duniya malamin fiqh ba zai makin jarrabawar da aka yi a hadisi ko a masu matis ba haka nan a ranar lahira annabi adamu ko annabi nuhu ko ibrahim ko musa ko isa ba za su amsa tambayar da za a yi wanda yake a wannan al'ummar ta annabi muhammad kuma a cikin al'ummar ita kanta ba wani malami da za a tambaya a ce wannan kai kasan shi wannan aikin ba za a tambaye shi ba don me sai Allah ya yi ku wa ya yi ku kai ne lokacin da kai kalimin ai wane ne yasa na yi ai kaza kaza kaza shi kenan sai ka je sai ka nemi kai min haƙƙi amma kai ka san ba shi Allah ya aiko maka ba to wannan din shi zai taimaka min shi zai taimaka maka shi zai taimaka miki shi zai taimaka duk wanda ya taimakawa ya tashi koyi ibada irin yadda Allah ya aiko manzo Allah da ita irin yadda shi din ya koya an fahimta gari Allah ya riga mai yanke mutane an gari. ya ba su hankali ya ba su tunani ya aiko musu manzanni ya tayar da malamai suna yi musu bayani babu sauran hanzari da wani zai je gaban Allah ina da shi cewa bai bi manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a ce ya tsira an fahimta to Allah ya ba mu ikon tsira ran tashin alkiyama Allah ya ba mu ikon yin da'a ga manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka kai mana jagora ka dora mu akan daidai ka taimaki addinin musulunci da musulmai na'am alaikum assalam wa rahmatullah a ah? ah. fahim ya ce idan ana ta da ikama me ika mata mutum irin gayi za ka je suna maimaitawa wasu malamai suka ce in ka maimaita babu laifi amma dai lamya ne hakan bai zo ba har inda ake cewa kada kamatin salah kada kamatin salah a ce a kama Allahu adama ha wasu malamai suka ce ba shi da abin amma idan kai babu laifi an gane ku Ahmad bin Hanbal Allah ya ji kansa ina cewa al hadithu dha'if ahabbu ilayya min ar-ra'i yace hadisi mai rauni ya fi soyuwa zuwa gare ni fiye da ra'ayi an gane ku to da haka wannan idan ka abin babu laifi amma dai bai zo ba abin da ake shiru kake yi bayan an gama ta da iqama gabanin ayi kabbara wannan wurin wani wuri ne da ake amsa addu'a amma ba daga hannu ake ana addu'a ba wannan shi ma lamya ne an gane lamya ne ko da wasu malamai suka ce a'a wannan din shi ba kiran sallah ne zuwa ta da iqama ba ma ta da iqama zuwa kabara harama suka ce wannan babu wani abu da yake a wannan wuri an fahimta wallahu ta'ala ta Allah ya mana jagora ya dora makan daidai ya ji kanmu ya ji kan magabatanmu Allah iyayenmu malamanmu yan uwanmu masoyanmu abokanmu matayenmu ƴaƴayenmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ka dukansu ka gafarta musu Allah ka sa mu cika da imani marasa lafiya na gida da na asibiti manya da yara maza da mata Allah muna roƙonka waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya Sai tsaye Allah duka ba mu lafiya ka kuma horar da lafiyar mu wajen yi maka da Allah kai mana jagora ka ɗage kunci da damuwa ga biranmu ka tsare mana addinin mu ka tsare mana imanin mu ka tsare rayuwar mu ka tsare mana lafiyar mu Allah ka tsare dukiyoyin mu ka tsare mutuncin mu Allah ka ba mu tsaro da idaniyarka da bata bacci Allah halin da ƙasa take ciki Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka kawo mana mafita Allah muna roƙonka ka amintar da mu daga tsoro ka ciyar da mu daga yunwa ka wadata mu daga talauci Allah muna roƙonka ka taimaki addinin musulunci da musulmai kai mana jagora Allah muna roƙonka ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك